Talakawa dai a Najeriya don lokacin azumi sukan ɗanɗana kudar sugun 'yan kasuwa ta hanyar tsawalawa kayayyaki kuɗi. Lokacin azumi wani lokaci ne da bukatuwa ke karuwa amma kuma ba kasafai hanyoyin samu ke karuwa ba ga magidanta. Shinkafa na ɗaya daga cikin abin da al'umma ke dogaro da ita a Najeriya a matsayin abinci. To ko me ke kawo hauhawa farashin ta lokacin azumi? Alhaji Musa Kalla mai shinkafa shine uban kungiyar masu sayar da shinkafa a jihar Katsina. Gaskiya karatowa azumi ta ƙara kuɗi. kuma babu abin da ya kara mata kuɗi su can masu kawowa daga nijar a sau su suka kara mata kuɗi sun ce gwamnati suke biya haraji da sauran abubuwa da muna sai da nan garin yanzu sha biyu yanzu sha uku take ɗari biyar. kuwa ƙungiyance ba ku wani abu na ƙoƙarin ganin an samu sauƙi ga al'umma? Yau a sauƙi mutum wanda ba jari ke gare ba ne. baya ga shinkafa dankalin turawa da doya da kuma kwai na daga cikin abubuwan da masu azumi ke ta'ammali da su su ma ba a bar su a baya ba wajen hauhawar farashi a cewar abdulsalam muhammad lema tsagem mai sana'ar waɗannan kayayyaki a kofar ƙaura da ke cikin garin katsina tsakani ga allah muna fuskantar tsare kayayyaki ganin cewa azumi ya kawo jiki hatta mu kanmu ba mu jin daɗin sai saida su ita kan riba da muke samu ciki tana ƙure mu ƙwarai da gaske kafin matsowa azumi musamman kamar shi dankalin turawa yana ɗari hudu da hamsin ɗari biyar amma yanzu kaga har ya kai har ai eh, ita ma doya ta ɗan ƙaru kaɗan To ko yaya talakawa ke ji da irin wannan tsadar kayayyaki lokacin azumi? Sunana Ibrahim Bala. Wai kamar dankali ma ni kwata-kwata na haƙura da shi ya hita rayuwata. Saboda ina tunanin zan sai shinkafa buhu guda ɗaya rak an ce mana an ƙara naira dubu ɗaya da ɗari biyu. duka kwana uku abin ya muna namun zuciya amma ni ya zama ban saya ba saboda jin takaicin wannan abin na rasa abin da ke min dan dankali ko da ake saida shi ɗari uku ɗari wai yanzu an waye gari wai bakwai da hamsin to shin kamar mu da ke da iyalai kamar ni da mata na uku ina da yaro ya kai ashirin da shin dankali tiya nawa zan saya. ni ala jalal da dora abin daɗi. To, alhamdulillah ni dai ina ba 'yan kasuwan nan namu shawara da Allah da annabi su tausaya al'amuran nan sun ga yadda yake shekarun nan je da muka ratso su. Ga suga ya tashi, ga shinkawa ta tashi, take yanzu ka himma azumin. Yanzu ni kamar ni yanzu ina da goma sha shida. Ya zani in sai dankali tiya ɗaya in sai shi ɗari bakwai ai ka gaba zai ci ba wuri na. Gwamnatin Najeriya dai na kokarin ganin ta dakile shigowa da shinkafar waje da nufin bunƙasa noman ta gida sai dai har yanzu akwai jan aiki domin yanzu haka sama da kashi saba'in na shinkafar da ake sayarwa a jihar katsina ana shigowa da ita ne daga ƙetare yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya